Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaye jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shirya a yamaya gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma ta tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da Fara da nomad da muryar arewa dalol FM da kuma niyya. yanar intanet ma kuna iya jimwa duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin jan akalar shirin a daidai wannan lokaci. Ba labaran duniya za mu kawo muku shirin tsintsiya daga bisani ku saurari jawaban dattijai daga arewacin Najeriya. Ma halin yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump a yau dinnan Asabar ya ce wata takardar da 'yan jam'iyyar Republican suka rubuta wacce ke zargin masu bincike na hukumar FBI da amfani da mukaminsu ba bisa ka'ida ba a binciken zargin cewa Rasha ta katsa London a zaben shugaban ƙasar Amurka ta tabbatar da zargin da ya yi tun farko duk wadda musanta hakan da 'yan jam'iyyar Democrat ke yi. wannan takardar ta tabbatar da matsayin trump game da wannan binciken abinda trump ya rubuta a yau dinnan asabar kenan da safe a kafar twitter ya kara da cewa to amma ana ci gaba da makarkashiyar nan da ake yi ta wajen rabewa da sunan binciken rasha kwamitin majalisar wakilan amurka kan bayanan sirri ya fitar da takardar ga jama'a jiya juma'a wadda ta zayyana zarge-zargen da majalisar ko 'yan majalisar wakilan amurka na jama'iyyar Fufulukan ke yi cewa masu bincike na hukumar fbi sun wuce makaɗi da rawa a bincikensu na katsa london ɗin da ake zargin rasha da yi a zaben shekara ta shida wani harin kunar baƙin waken da aka kai a wata tsohuwar tungar 'yan bindiga da ke arewa maso gabashin pakistan ya hallaka sojoji akalla sha ɗaya tare kuma da raunata wasu sha uku harin ya auku ne da daren yau dinnan asabar a kwarin suwad bali lokacin da sojojin ke wasu wasannin motsa jiki haka a cewar wata takardar da aka fitar a hukumance wani mai magana da yawun kungiyar nan da aka haramta a pakistan ta taliban ya ce kungiyar ce ta aikata ya kuma ce sojoji da dama sun mutu a wannan harin to amma an san 'yan bindigar da yawan ƙara gishiri Headkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana manufofinta game da makamin nukiliya a shekarar 2018 wanda ya hada da inganta makamin nukiliya da kuma sabunta makaman Amurka na yanzu saboda a yi shakkar fara duk wani yakin nukiliya da Amurka. abin da muke ƙoƙarin yi shine mu tabbatar da cewa jami'an mu da wakilanmu a wurin tattaunawa na cikin yanayin da ya wajaba a saurare su a duk lokacin da suka tayar da batun tsaye da wanzuwar makamai a cewar ministan tsaron amurka jim mattis ga manema labarai a gabanin fitar da wannan bayanin jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya ce ya umarci mattis ya sake nazarin yanayin makaman nukiliyar amurka 'yan kwanaki kaɗan bayan fara aikinsa jiragen yakin isra'ila samfurin jet sun kai hari kan wani rukunin gine-ginen hamas da ke gaza da asibahin yau dinnan asabar sojoji na isra'ila sun faɗi ta kafar twitter cewa a wani martanin da muka mayar kan wata rukar da aka harba a kudancin isra'ila jiragen musamfurin jet sun kai hari kan rukunin gine-ginen hamas masu kunshi da gine-gine biyu na sojoji a kudancin gaza nan take dai babu wani rahoto kan waɗanda abin ya ritsa da su daga ɓangarorin biyu ƙungiyar hamas mai ra'ayin islama ce dai ke iko da yankin na gaza isra'ila kan ɗau ƙungiyar ta Hamas a matsayin musabbabin duk wani tashin hankalin da ya fito daga Gaza. To karfa a sha'afa na shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi jiya jama'a a Mexico cewa baƙi kan kawo abubuwa masu matuƙar alheri zuwa Amurka. To amma sai ya ƙara da cewa gwamnatin Amurka ta yi sako-sako wajen tantance irin mutanen da ke shigowa ƙasar da niyyar zama. Bayan da ya gana da ministan harkokin wajen Mexico Luis vedegera a Mexico City, babban birnin ƙasar ta Mexico. Tillerson ya gaya manema labarai cewa Amurka ta bullo da tsare-tsare da dama cikin shekarun da suka gabata na tantance masu shiga Amurka to amma sun kasa shawo kan matsalar ya ce batun shigowar baƙi a amurka ya faskara wanda a cewarsa dalilin haka ne ma shugaba donald trump ke ta matsa ma 'yan majalisar dokokin amurka da su gyara wannan matsalar da ta auku cikin shekarun da suka gabata gwamnatin mexico ta sha bayyana adawarta da matakan da trump ke ƙoƙarin ɗaukawa don daƙile shigowar baƙin haure tare kuma da bayar da nata ra'ayin biyo bayan wannan takaddamar. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC Ibrahim ka almasi garba ya gabatar. halin yanzu kuma sai ku gyara zama ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya assalamu alaikum jummai alice daga nan birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin yau za mu ji ra'ayin wasu makiyaya ko kuma fulani da manoma akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya a tsakaninsu. sunana usman usman eh, shugabanni za su zauna a faɗakar mana jama'a a zauna lafiya ba abin da ya fi zaman lafiya muhimmanci zaman lafiya shi take kawo arziki a gari mun muna son zaman lafiya dukkanmu ba wanda ba son zaman lafiya insha Allah to kuma ta yaya za ku ba da gudunmawa eh zamu muna ba da gudunmawa kullum a zauna lafiya gargadin da muke yin kullum kenan a zauna lafiya mu yan wan juna ne hawa da adamu ne sun kama duniya mu so juna sunana philip azi ni ne caretaker chairman na All Farmers Association na Plateau State. Makiyaya da manoma ya kamata a sami ganewa sakanin waɗannan ɓangarori bangarori guda biyun nan. Idan akwai ganewa ina gani duk waɗannan damoyi da muke samu yau da kullum Eh, za mu iya magance su misali kai makiyayi eh, ya kamata ka lura da dabbobinka kada ka bar su su je su yi ma manomi barna idan ana yin haka kaga za a rage waɗannan damoyin kazalika manomi in ya yi girbi lokaci idan akwai ganewa zai kawo makiyaya za su iya zo su yi kiwo a cikin eh, you eh, a gonan nan bayan an yi girbi haka akwai dangantaka mai kyau kenan Umar Dakari Basa Local Government. To yadda za a samu zaman lafiya yi adalci. Adalci shine shugabanni su ji tsoron Allah. Da na Fulani da na kabilu duka a jihar Filato. Duk wanda ya ce wannan nashi ne wancan ba nashi bane ba za a samu zaman lafiya har abada. Amma idan na ɗauki wanda yake musulmi da ba musulmi ba da wanda yake ba Fulatani da wani kabila biron ko kurkuba ko irigoi ko pengena to duka a ɗauka cewa dukkan mu ɗaya ne to za a zauna lafiya kuma ina kira ga yan uwan mu fulani ba za mu yadda da kiwon dabbanci a dinga sa sanu a gonaki ko a dinga sace sace mu su gabanni ba mu goyi ba wannan ko kadan ba mu san shi to muna son sauran kabilun su ma su ɗauki wannan dokan a hannun su idan an ga yaron saniya ko yaron fulani yayi barna a kai ga hukuma kar a yarda a ce za a dauki doka a hannu domin a samu risin fainta idan je ga hukuma sai a sasanta idan fulani yayi barna sai a biya Eh, ni sunana emmanuel ayuba dalum ni ne sakataren kungiyar cooperative na manoman plateau a takaice dai za mu ce gabaki mu muna hali ne na mawuyacin hali idan muna so mu samu kwanciyar hankali dukansu dinan kowa ya fita nema ne makiya su suna renan shanu ne domin su samu arziki manoma su suna noma ne domin su samu arziki to idan wani ya takawa wani kafa dole za a samu ciwon kai ya kamata mu samu ganewa tsakaninmu kashin saniyar nan da ake amfani da shi manoma suna amfani da shi amma a warwatse suke shanu zai yi tafiya daga nan ya bar kashi guda goma a can ya je bar goma a can kin ga manoma ma mamamoyi asara gwamnati ya kamata su shiga cikin wannan tashin hankali da rashin ganewa su kawo matakai wadda suke saurare masu kyau wanda zai zama da dauka wanda kar kai wannan ya cutu kar wancan ya cutu to idan an yi haka za a samu zaman lafiya sana ibrahim haruna eto a rayuwa dai ba abun da ya wuce zaman lafiya zaman lafiya ita ce tushen arziki mu haɗa kai mu da mu da musulmi da krista mu zama sinsiya ɗaya maɗaurinta ɗaya addu'a na kenan rikici ba ta da kyau kuma gaskiya haramun ne addinin musulunci krista ma haramun ne rikici fata na a zona lafiya gwamnati na da gudunmawar da za su bayar to gaskiya ni ba abun da zan ce dai manyan su duba a haɗa mu kai da krista da musulmi mu zona lafiya kuma wani gudunmawa za ku bayar don a zauna lafiya eh to mu man fata mu kowane lokaci muna ba dan uwanmu mu ba su haɗin kai a haɗu a zona lafiya da mutane kowane kabila ita ce juman lafiya ita ce tushen arziki a najeriya sunana murtala magaji sanba ni ne pro na wannan kungiya na alfamas plateau to alhamdulillah kamar maganar da kika gaya muna neman masala'a tsakanin manoma da makiyaya a gona da nake zama cikin gonanmu muna da su makiyaya a mazamin makwabtanmu suna kuma noma a nan gonanmu cikin gonan namu muka ba su wuri suna kula da nasu gonan suna kula da namu gonan ba sa kuma sake awaki ko eh, shanu ya shiga namu gonan yadda za su kula da nasu to amma matsalar da muke samu wa'yansu da ke zuwa daga hanya masu wucewa su suke shigan gonanmu to amma mun zo mun fahimci juna fahimtar da muka yi da su shine faɗa-faɗan da ake yi a wurare mu ma ba ma jin daɗin shi amma abin da gwamnati muke so ta yi yanzu kuma ta fara yi shi ne maganan wuri na dindindin da za a ji saniya ya zama ba su yawo kamar na da muna ganin aka yaka in Allah za a samu zaman lafiya shanu ba zai shiga gonan mai gona ba su makiyaya za su kare su a inda shanun yake suna na alhaji haruna boro usaini su makiyayan za su bada haɗin kai kuma za su ji shawarwari kuma za su bi ɗauki shawarwarin su da gwamnati amma ita gwamnatin karan kanta muna bukantar ta ba da adalci a tsakaninmu da manoma idan manoma ne za ka gani dan kalilan abu gona su ruwa ya ɗiba kaɗan sai ka an tura musu miliyoyin na taimako amma kamar mu makiyaya sanunmu sun kare an kore sanunmu an wulakanta mu an kashe mu sai ka ga ba mu da sanu sanunmu sun kare amma za ka gaba ba wanda zai tallafa mana mu mun zama dan bora manoma sun zama yan mowa kamar yanzu ka kin ga abin da ya faru a numan da mambila sun dauki tawaga ga baki daya sun je sun jiyarta a biniwe amma mu ba wani wanda muka gani gwamnati ba ta taba wani abu ya faru a wajen mu mu makiyaya ta zo ta nemi jajen mu ta nemi jajen mu bille ma ta taimaka mana sunana kabiru ado abbas ni ne ciyaman na manoman shinkafa na jos not to alhamdulillah mafita hanyoyin suna nan da yawa su dai makiyaya da mu manoma 'yan uwan juna ne kuma ko da a gonakai ko ce a jeji makwabtan juna ne to shawaran da zan bayar a tsakaninmu akwai taimakekeniya kuma kamar yadda na kan karanta wasu program a intanet zuwa ko in ja rediyo akwai noma na zamani ko kuma in ce kiwo na zamani kiwo na zamanin nan shine wanda akwai ciyayi wanda kasashe da suka ci gaba sun kakkawo su ana shuka su wanda a hekta ɗaya za ka iya samun ton 20 ton 30 wanda kwata-kwata in har za ka samu ton 20 ton 30 na ciyawan nan zai iya ciyar maka da shanu kamar guda hamsin zuwa sama in har kana da hekta goma to kaga dan kana da shanu 100 ciyawan ma ba za ta cinya a gurinsu ba ko da a wata uku ne to in ana samun irin wannan gwamnati tana dan wayar da kan makiyaya akan irin shuka irin wayannan ciyayi zai taimaka musu kuma za a zauna lafiya tsakanin mu manoma da su sunana alai da ciroma in Allah da za samu zaman lafiya mu a shirye muke a shirye muke maganar zaman lafiya tsakani da Allah har yanzu a tunanin kungiyarmu abinda muka fara zartarwa daga sama kowace jiha za a yi kafa kungiya wato kungiyar vigilante na matasan fulani na miyatti Allah wanda wanda za su rinka lura da makiyaya wanda kasan ya kamata a ce ko ina shugaba bai sai covering ko ina ba ya kamata za a samu mutanen da za su dan taimaka mashi wajen ganin abubuwa kuma insha Allah maganan yawan kiwo ko da bindiga babu sai dai sanda da addaka wannan ba za mu raba yaran makiyayan mu da shi ba sai dai kuma bangaren manoma ya kamata su dinga yin hakuri don duk wanda yake rike da shanu kamar yana rike da wuta ne ba da za ka ka fitar da shanu kiwo ka ce wai shanu ba za su yi barna ba idan shanu suka yi barna ya kamata su ma su dinga daukan hakuri su gaya wa shugabanni sai a zo a duba a biya su. Zauna lafiya al'umma abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a madadin wakilar sashen hausa zainab babaji da ta samun mana waɗannan ra'ayi jin mai ali ke cewa a huta lafiya. masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani ku bar jin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya a gaida Juma'a Ali da tawagarta. Kada ku shagala muna kawo muku waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murai Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. An kaddamar da gamayyar siyasa ta Obasanjo da ke muradin kawar da APC da PDP daga madafun iko a 2019 yayin da aka iso daga tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alex mai don biso. Binoye kuma an kafa dokar hana yawon dare a Boko bayan kashe Fulani matafiya shida da kona gawarsu. Da za a samar da na'urar girbi ta zamani da manoman shinkafa sun cika Najeriya da abinci, in ji shahararren manomin shinkafa Habibu Bantaje. In baka da abun yanka sai ka nemi mutum ne ya zo ya yanka da hannu tara idan aka same ta an kama manomi sauki a china da a ya yanka shi ya buga shi dora buhu ne kawai sai gida karamin jakadan najeriya saudiya sani yunusa ya ce an hana mata sanya niqabi yayin shiga ofishin jakadanci a jidda don tsaro allah ubangiji ya dora mana wannan nauyi mu kare dukkan muradun yan najeriya tsaron lafiyar su da jininsu maganar sha'anin shari'a ko kuma abin din musulunci mun bari wa malamai kungiyar amnesty ta ciki sojan saman najeriya da zargin kashe mutane masu arcewa daga fitinan manoma da makiyaya rundunar ta ce sam ba haka lamarin yake ba nasira da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. Haka, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sarkin Tangali a jihar Gombe, Malam Abdu da Sheikh Usman Abubakar ne daga Kaduna. Ga Sarkin Tangali. Zamantakewa mu wanda da matuntunin muke da shi a arewa komai yana tafiya wasu dalilai wadda ya kamata mu yi tunani a kai saboda haka ni ni a matsayina ba mai tangle shugaban sarakuna na kristoci na jihar arewa da abuja ina kira mu fi karfin zuciyarmu karkace don wane ya bata kenan sai mu ci gaba da batawa babu mu hakura domin kasar nan babu wanda zai ce wani ya bar kasar nan wuyan arewa dole ne mu zauna tare mu kuma jawo 'yan mu na kudancin najeriya nan duka su dawo su sarrafa kasuwanci najeriya ta samu cin gaba saboda me saboda yanzu yadda abubuwa suka tabarbare a kasar nan idan mun bari mun zuba ido muna kallon abu yana ta kan ɓaci domin idan abu din ta ɓaci kasan gaba ɗaya ta ɓaci ni na so mu gane mu arewa najeriya da kake ji bacinta a arewa shine ɓacin najeriya saboda haka mu dawo hankalinmu ko me muke ji mu especially mu a arewa mu yi hankuri mu yi hankuri mu bar faɗi cewa wannan daga wuri kaza mu bar faɗi cewa wannan daga wuri kaza idan wanda abin da ya kama na gaskiya ne a fari gaskiya kar mu yadda mun son zuciya wannan abu za mu fara tun daga gida ne har mu dawo ga local government mu dawo ga state mu dawo ga arewa mu dawo ga kasanmu najeriya gaba ɗaya duk abin da ka gani ba zai kawo mana zaman lafiya ba a guje shi mu falka don kasan ta koma baya musamman mu a arewa gaskiya nake faɗi kasan mu ta koma baya ba yadda kamar yadda da iyayenmu da suka gabata suka bar mana ba saboda haka idan muna son kasar nan ta dawo mu bar bambanci ta fuskan addini mu bar bambanci ta fuskan kabilanci mu bar bambanci ta fuskan son zuciya ce wannan abu ba ni ne ba ba zai ba babu saboda haka ni na kira da babban murya mu dawo mu riki kasar nan mu yi addu'a mu yi addu'a ubangiji Allah ya nuna mana inda muka kasa mu doki Allah ya yafe mana mu ci gaba da ruguman juna mu yi abin da zai kawo mana cin gaba a kasar nan idan ba haka ba ya'yanmu jikokinmu za su zo tambaye mu su waye ne ne a wayan nan lokuta wannan abu ta tabarbare haka me yasa ba su dawo ga hankalinsu sun gyara ba saboda haka ne ina kira mu fi karfin zuciyarmu karka ce don wane ya bata shi kenan sai mu ci gaba da batawa mu hakura mu ba da hankuri a inda za mu ba da hankuri idan ba mu yi haka ba abin ba zai yi kyau ba ba za mu bari abu yana ɓaci muna gani ba. Shi kuwa shek Babanti ne cewa yi. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asharfil mursalin wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa don me mutane ba su ƙetare shinge mai wuyan ƙetarawa ba in ji Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ko ka san me ake nufi da shinge mai wuyan ƙetarawa? Shinge mai wuyan ƙetarawa wanda in mutum ya ƙetara shi zai samu aljanna Shi shine it'amun fi min zai gaba ya ciyar da dukiyarsa a lokacin da mutane suka fada cikin kunci. To Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci musamman musulmi na tabbata a cikin bible ɗin kiristoci shi ma ya ba da umarnin a taimaki waɗanda suke ba masu rauni kuma a lokacin da ake cikin tsanani wajibinmu ne kai ko da ba mutum mai wadata ne mai yawan kuɗi ba wajibi ne abin da ke hannunsa ya taimaka ma ɗan uwansa idan aka yi haka to sai raɗaɗin wa'annan abubuwa su yi sauƙi kuma abubuwa su kyautatu sannan mu kyautata halayenmu sannan mu komo mu gyara ayyukanmu sannan in muka lura da irin matsalar da muke ciki dangane da ainihin majalisun dokokin nan guda biyu majalisar dattawa da majalisar wakilai ta ƙasa in aka lura majalisun nan guda biyu alal haƙiƙa maimakon su haɗa hannu da ainihin ita majalisar zartaswa ita ce gwamnatin tarayya domin su ga cewa an bunƙasa ƙasar nan ko kuma an fiddo ƙasar nan daga cikin haɗarin da ƙasar nan ta faɗa maimakon haka sai ya zanto irin halin da ake ciki na wato faɗa da juna wato suna fuskantar gwamnatin tarayya suna fuskantar abin da ke kansu ba da daɗewa ba aka sami ce ku ce a majalisar eh, wakilai ta tarayya a inda wani daga cikin su ya fito ya bayanin irin abubuwan da ake yi da dukiyoyin da ake magana alal hakika in ka dubi abin ta fuskar tsarin kana iya cewa eh abin da ya haifar da wannan asalin tsarin ne mare kyau domin in ba rashin tunani ba yaushe za ka ce ka ɗauki misali miliyan ɗari shida ka ba wakili guda bayan ka bashin nan sannan ka ce ya karɓa ne akan don ya je ya kafa ofis a area da aka zaɓe shi ya yi ma mutane kaza ya yi ma mutane kaza sannan ba tare da kafin ciki me ake yi da wannan kuɗin ba wannan irin tsari gaba ɗaya tsari ne wanda yake mai hatsarin gaske kowane addini yana da ka'idoji da gida ta hanyar yadda za ka yi kira da yadda za ka nemi haƙƙi da yadda za ka nemi duk abin da ka rasa to a nan ya waje gare mu mu mutanen wannan nahiya ta arewacin najeriya mu lura da irin cikas ɗin da muka samu sababin tashe-tashen hankali da musibu da kashe-kashen juna da abubuwa da suke faruwa bala'o'i wanda suke ba su da kyau mu duba irin cikas ɗin da wannan ya jawo mana na karyewan tattalin arzikin ƙasa mafi yawan masana'antu da ke ƙasar nan an ɗauke su an kai su kudancin najeriya mafi yawan ma abubuwa da ke kasar nan gaba ɗaya an ma daina shigo da su saboda mai don babu kwanciyar hankali a wannan iri. To muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Shugaban hukumar ƙwallon kafar nahiyar Afirka Ahmad Ahmad ya jaddada bukatar ƙasar kamaru da ta tabbatar da kammala dukkan shirye-shiryen karbar bakuncin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2019 wannan ne karo na farko da shugaban ya yi magana a kan gasar da za a gudanar a baɗe tun sa'ad da kamfanin haɗin gwiwar gasar roland beja ya kai ziyarar dudduba shirin kasar ta kamaru ahmad ya ce akwai gibi sosai daga rahoton ziyarar da kuma abin da hukumar ke bukata don haka ya rage ga ƙasar ta kamaru da ta cike gibin shugaban ya yi furucin ne jiya juma'a a babban taron hukumar ta CAF na 40 a birnin Casablanca na kasar Morocco inda ake shirin fafata wasan karshe ta gasar cin kofin Afirka ta 'yan wasan cikin gida a gobe Lahadi. A wani labarin kuma shugaban na hukumar CAF Ahmad ya bayyana bacin ransa akan yadda hukumar ta kasa fitowa karara ta goyi bayan fafutukar da kasar Morocco ke yi na karɓar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2026 a makon da ya gabata hukumar kwallon duniya wato FIFA ta bayar da tunatarwa akan ka'idodin neman karɓar bakuncin gasar ta 2026 to sai dai ahmad wanda ke jawabi a wajen babban taron hukumar a casablanca wanda shugaban fifa gianni infantino ma ya halarta ya gabatar tare da ba da sanarwar buƙatar ƙasar ta morocco na karɓar bakuncin gasar ta cin kofin duniya a ingila a daidai sa'ad da al'amura ke ƙara rincaɓewa zakarun premier wato chelsea ana ƙara bayyana shakku a kan ɗorewar aikin mai horar da 'yan wasan ƙungiyar antonio conte raɗe-raɗin da ke yawo na nuna cewa yanzu haka an soma duba yiwuwar sauya kocin tare da sunayen wasu da ake hasashe da suka hada da kocin atletico madrid ta ƙasar spain diego simeone haka ma da akwai tsohon kocin barcelona leo enrique to amma simeon ya fi jan hankalin hukumar kungiyar ta chelsea to sai dai simeon ya yi watsi da tayin na chelsea inda ya nuna sha'awa da kishiyarta manchester united mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united jose mourinho ya saki kari a fafatukar lashe gasar premier ta bana mourinho dai ya yarda da alamu sun nuna manchester city ce za ta iya lashe gasar domin kuwa yana ganin abu ne mai wuya united din ta iya kamo city da ke saman teburin gasar yanzu haka dai united din ce ke bin city da ke saman teburin gasar tare da tazarar maki goma sha uku a tsakaninsu a wasanni 26 na gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC mun zo ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. To ga labaran duniya amma a takaice, shugaban Amurka Donald Trump a yau dinnan Asabar ya ce wata takardar da 'yan jama'iyyar Republican suka rubuta wacce ke zargin masu bincike na hukumar FBI da amfani da muƙaminsu ba bisa ƙa'ida ba. a binciken zargin cewa ƙasar rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka ta tabbatar da zargin da ya yi tun farko duk kuwa musanta hakan da 'yan jam'iyyar damakarar suke yi kuma masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin a daren nan sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin zaɓe ko naɗi na Ladan Ibrahim a yawa. kamun na madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya da ya riga masa a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai anjima. jima.